sanarwar wace kakakin sojan najeriya brigadier general sani usman kuka sheka ya sanya wa hannu ta ce jaridar ta daily trust ta ba da bayanan shirin da sojoji suka yi ne akan wani aiki da za su yi na farmaki akan 'yan boko haram wanda hakan tamkar baiwa 'yan boko haram wani bayani ne irin na farko wanda kuma ka iya bata shirin sojojin da kuma ka iya jefa rayuwarsu cikin haɗari. General Usman Kuka Sheka ya ce rundunar sojan Najeriya ba ta da niyyar yin fito na fito da 'yan jaridu, amma ya nemi 'yan jaridun da su kasance masu kishin kasa Sanin ya kamata da taka tsantsan cikin sha'anin ayyukansu kuma suke la'akari da sha'anin tsaron kasa Ina dab da haɗa wannan labari, kamfanin jaridar na Daily Trust a nan Abuja ya tabbatar min cewar sojojin sun kyale jami'an kamfanin nasu guda biyu da suka gayyata jiya da kuma aka yi zargin an kama su ne. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.